mani da mazi a kodayaushe ba tare da sha'awa ba mutane iri-iri ne wasu mutane Allah ya su masu zafin sha'awa sayyidina ali yana cewa Allah kara masa da yace ni mutum ne mai yawan fidda mazi inji sayyidina ali yace ina so in tambayi annabi amma ina jin kunya saboda yarsa da nake aure yana nufin wa yana nufin wa yace sai na aiki al-miqdad ibn al-aswad yaje tambayin annabi sai ce duk lokacin da ka zo sallah sai ka sake alwala a iya samu wannan game da mace saboda yanayin halitta yanayin biological composition na mutum yakan sa ya kasance haka misali in ya zamanto maniyi na yawan fito mata ko maziyi ba da sha'awa ba wannan ba a damuwa da shi akwai lokacin da maniyi in ya fito ba za ka yi wanka ba akwai wanda in aka gaura masa bakin mari sai maniyi saboda shan wahala akwai wanda in ya sha magani ne ɗaci sai da maniyi akwai wanda in ya ɗauki kaya niki-niki halitta ce to irin wannan malamai sun ce ba za a yi wanka ba saboda ya saba makaya da fitowarsa su haka ke ma in ya zama kamar ciwo sai ki je ki ga likita mai magani saboda ka'idar fitowarsa ba haka ya kamata ba yakan fito a wani irin yanayi ne da kowa ya sani wallahu alam wannan ta ce tana da tana yin al'ada ta kwana biyar amma sai al'adun ta canza mata zuwa kwana shida wasu lokuta zuwa kwana bakwai da ta je asibiti sai aka ce mata tana da matsala to tambaya ta anan shine idan ya haura waɗannan kwanaki shida har zuwa bakwai ba ta iya ci gaba da ibadata jinin ya mace yakan zo dama a irin wannan yanayi ne hadisai guda uku sun yi magana kan jini hadisin hamna da hadisin zainab da hadisin fatima duk matsalar jinin haila karanta su sau malami ƙwararre zai maka warawara akan wannan matsalar jiye da Allah ya rubuta mai ya mace ba kuma matsala ba ne a gaskiyar magana in ba ta jinin ba ta da lafiya lafiyar ta shine jinin ya zo da haka ne ma malamai suka ce idan mace ta je aikin hajji? wannan zan ba wani wata fa'ida ne kuma tana son ta yi ɗawafin ban kwana amma jini ya zo mata ya halatta ta sha kwayar magani ta tsayar da jininta suka ce ya halatta sai dai matsalar ita ce kokarin dakatar da jini zai haifar mata da abin da suke kira side effect wato cuta saboda shi jinin halitta ne amma dangane da tambayar ki kina yi kwana biyar ne sai ya zoba kika je asibiti aka ce baki da lafiya to sai ki amfani da maganar likita dan kwararre ne a fagensa ki amfani da kwanakin ki biyar abin da ya karo kan kwana biyar shida bakwai ba ruwanki da shi biyar Shi ne jininki abin da ya karo ki sallar ki mijinki ya kusance ki da abin da ya kama da haka wallahu a'lam eh, wannan ta ce ta yi ma mahaifiyarta ta laifi sai mahaifiyarta ta ta ce za ta tsine mata idan ta yi idan ta fishi idan ta yi zuciya za ta tsine mata idan ta tsine mata zai bita to bai kamata a dinga tsinuwa ba ya tabbata hadisi laysa mumin bil fahash wala ta'an wala la'an kuma cikin hadisin bukhari da muslim kamar da yazo cikin hadisin ibnu mas'ud annabi sallallahu alaihi cewa mutum jarumi shine wanda ke tausar ransa in yi fushi jarumi kenan shine jarumi jarumi ba mai yawan fada bane ba mai yawan rigima bane ko tsinuwa ba a san ka da jarunta in ka zama mutum haka ba alal misali na fata kuna ganewa ballantana uwa uwa in ta mai maɗa ana fa jin tsoro zai iya kama shi saboda bakinta akwai dafi na haka dan Allah ko iyaye karku yi haka duk laifin da ya suka yi muku ku ce Allah kai masa albarka shine abin da ya fi kamata man ka ce Allah ya tsine to shikenan to sai dai kuma idan uwa ta ce zan tsine miki in kika yi min laifi to laifin nan da gaske laifi ne idan kin bi Allah ne ita kuma tana ganin bin Allah laifi ne misali ta ce ki bi na sa hijabin nan kullum kina kunshe jikinki yaya samari za su ganki su soke kasa akwai shaidanu iyaye da ke wannan magana shaidanu to sai kika ce ne zan bi Allah dokar Allah ne zan tsine miki ahab ah, in ta yi tsinowar za ta dawo kanta don ba da haƙi ba ne amma in dai biki bita ba ne kin mata rashin mutunci ta tsine miki to lallai akwai jin tsoro abin zai kama ki Allah kuma kiyaye wani ta ce malam tambayar ta nan ne. ta ce ni ce nike zuwa makaranta fiye da shekara hamsin amma malam bana fahimtar komai so malam don allah a ban shawara ki ci gaba da zuwa ke haƙuri wani malam ya ce ba a samun ilimi sai da abu shida ألا لا تنال العلم ka an سأنبيك عن bi bayani ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني kun ga ya kama da baitocin da kuka haddace mana tudun nufawa azumi ko amma ba shi bane wanda bane wannan baka samun ilimi sai da abu shida shine kuma na gaya muku kuma wani malami yana cewa idan kana son ilimi sai ka hada abin da ake kira mafkari m motivation or organization. P. Participation. C. Cooperation. A. Attention. R. Readiness. I. Intention. Waɗannan su ne. Idan kika je kina neman karatu shekaru hamsin, wallahi Allah zai baki lada. Ki yi haƙuri, ki yi ta jurewa. An ce wani mutum mutumin Kano ya je karatu Masar, barin baku labari. Ya je karatu Egypt. Mutumin nan duk abokanan karatunsa sun dawo gida. Shi kuma ya kasa zamun karatun. to shine ya zauna yake ta kuka yana ya Allah ya ubangiji abokane na sun zo har sun koma gida ni na kasa yana ta kuka to yana kan kukan na fata kuna ganewa sai ga tururuwa ta ɗauko abinci za ta kai kun san tururuwa da aiki za ta kai ɗakinta sai ta faɗo sai ta sake koma kan abincin za ta ɗauka ta sai abincin ya faɗo ta sake saukowa wajen sau shida sai ce to ashe wani karatu ne Allah ke koya min anan ma'ana bari in dage in ci gaba da yi ga tururuwa Allah ya koya min karatu ta hanyar tururuwa saboda haka idan kika kasa ganewa ki haƙuri ki ci gaba mai yiwa ba kya gane karatu ne saboda kina da sakaci da yawa ba kya yin muraja'a ba ki da abokanan bita ana baki karatun da yawa ko kuma yanayin kwakwalwarki ne domin halitta halitta ce wani sai ka gaya masa baki ɗaya ya riƙe wani kuma sai ka faɗa sau goma in ba ku addu'a ba ma tsibbu mu ba tsibbu bane ba ma tsibbu mu addu'ar ita ce Allahumma inni astawdi'uka ma 'allamtanihi fardu ila inda hatalai ko faɗi Allahumma إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين وتهدشي كو to Allah ya samu dace bismillah ah, Assalamu alaikum. Wannan ta ce mala ina tambaya kan haji yaya ake yin tamattu'i a hajji. Sannan tambayan ta biyu kuma ina ne katin Najeriya tambaya ta uku kuma wani irin hajji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gode. nagode Allah mai da malam gida lafiya ku faɗi Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi فاردده إلي فاردده إلي, فاردده عند حاجتي إليه ولا تنسنيه ya rabbal alamin yana da kyau muna ɗalibai 'yan makaranta mun karanta wannan kuma mun ga amfanin haka kware amma ka hada da dagewa kuma ta yi tambaya gaskiya wanda tambaya ce mai tsayi hajji na to alhamdulillah hajji Allah ya faɗa a aya mai lamba 196 da ɗari da casa'in da bakwai a cikin sura ta biyu ya ce alhajju ashurun ma'alumat ko ba haka ba kuma ya ce wa atimmul hajji wal umrata lillah ya kuma faɗa a cikin sura mai lamba ashirin da biyu wa azzin fil bil hajji atuka rijala har zuwa ƙarshe hajji farilla ne amma tana maganar wani hajji ne yafi ko ya ake tamattu'i right yanda ake tamattu'i shine da Allah ku ji da kyau idan za ki je aikin hajji misali bana din nan Allah ka sa mu tafi na'am na'am wace addu'a wannan babu ba za ki samu ciki ba ai an ce wani yana rubutawa aiko wani yana rubutawa kalas E, eh, ku bari mu amsa wannan tambayar tukun don Allah ku sa ku ne da kyau shi haji tamattu yanda ake yin sa kuna jina na idan kika isa ƙasa mai tsarki a lokaci a lokaci wanda yake da wuri yanzu misali yau na ƙarshen shawwal sai kika tafi saudiya yanzu to da kin je sai ki fara yin umra idan ka yi umra to sai ka koma gida ka cire ihraminka in namiji ne ko ki zauna cikin ba wata ibada kuma misali amma sai ki jira ranar takwas ga watan zulhijja sai ki koma haraminki to wannan ihramin da kika shiga da kuma cirewa da kai ka sake shiga daga baya wannan dan tsakanin ana kiransa tamattu'i faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi a cikin aya 196 chapter 2 saboda haka wannan shine tamattu'i ina ne miƙatin mu miƙatin mu guda biyar ne ku ji da kyau abinda ake ce ma miƙati ya jama'a wurin da ake ɗaukan aikin hajji wuri biyar ne ya lamlam karnul manazil zulhulaifa juhufa da kuma ina ne zato irkin wuri guda biyar ne amma mu mutanen afirka da mutanen egypt da mutanen syria miƙatinmu ana kiransa juhufa juhufa kuma ko mota kika shiga daga jidda za ki tafi madina kilomita arba'in zuwa tamanin za ki iso juhufa zaka ji an ce hadha tariq ila juhfa amma jufan nan a yanzu ruwa ya cinye jufa yanzu nan saboda haka sai miƙatin mu ya koma gindin ruwa wani kawai da ake kira rabigh ina fata kuna ganewa ko saboda haka miƙatin mu kenan jufa amma yanzu ya koma ruwa amma idan kika tafi misali madina sai ki bar miƙatin ƙasar ku ki ɗauki ihrami daga miƙatin mutanen madina zulhulaifa wanda shine miƙatin da yafi kowanne nisa daga ina daga makka wannan kenan a taƙaice ta uku ta ce me wani hajji ne manzon Allah ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah kirani yayi alaihi salatu wasallam kirani combination dan akwai tamattu'i akwai kirani akwai kuma me ifradi to manzon Allah kirani yayi amma ya gaya mana cikin hadisin Jabir cikin Muslim cewa ina ma da tamattu'i nayi dan haka malami suka ce tamattu'i ya fi lada kuma wallahi gaskiya ne in kika samu dama ki je ki tamattu'i amma in kika yi tamattu'i sai kin ba da hadaya zaki yanka dabba in baki da kudin dabba zaki azumi goma uku a saudiya bakwai in kika dawo gida najeriya tilka asharatun kamila goma ta cika kenan wallahu alam to saboda gurewar lokaci nan za mu dakata da waɗannan tambayoyi yawon mai wannan tambaya akan aikin hajji za mu taimaka mata da littafin aikin hajji ta same shi wajen abubakar insha Allah ah, wannan walima da aka yi albarkacin auren aliyu bello mai kunsa da mutu abubakar kamar yadda malam ya addu'a Allah ya albarkaci wannan aure da ma sauran aurunukan da aka yi kafin su Ah, yanzu lokaci ya yi da za mu ba malam Ibrahim minti ɗaya, ya yi jawabin godiya a madadin amarya malam Ibrahim bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa godiya da azurta mu da malam wanda ya takakka da ka kano don gudanar da muhajara don wannan aure da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta wani ɗaya daga cikin ɗan da shi muna wa malam addu'a Allah ya maida shi gida lafiya muna fatan duk wanda ya zo nan Allah subhanahu wataala ya maida su gidajen su lafiya Allah ya albarkace mu da abubuwan da malam ya gaya mana mu sa su a zukatan mu mu aiki da su wanda ba su da aure kuma muna fatan maza da mata Allah subhanahu wataala ya ba su mazaje na gari mata maza kuma ya ba su mataye na gari Allah subhanahu wataala ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ƙasar mu lafiya kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu wannan aure albarka wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to alhamdulillah malam ibrahim a gurguje kashin a tashi akwai muhadara da za a yi kamar yadda malam ya faɗa na maza yau bayan sallar isha'i insha Allah a wannan wuri duk dai saboda munasabar wannan aure da aka yi na aliyu bello mai kusa da kuma fatimatu abubakar sannan insha Allah ta'ala ranar asabar ba wannan asabar mai zuwa ba ta sama sheikh aminu ibrahim daura zai ma mata karatu a masallacin juma'a da ke yasin siyangon dosa insha Allah gaba ɗaya mun kawo ƙarshen wannan zama amma kafin nan akwai takaddu na addu'a malamin suna neman addu'o'i na rashin lafiya masu rashin lafiya suna son ka musu addu'a Allah ba su lafiya wasu iyayensu ne ba su da lafiya wasu 'ya'ya ne wasu larurori daban-daban wasu kuma mazajen aure suke nema wasu kuma zaman lafiya suke nema da mazajen su mala a cikin addu'a na fada na fada za a yi muhadara za a yi muhadara an jima na maza insha Allah a wannan masallaci bayan sallar isha'i insha Allah don haka ana buƙatar mata su gaya ma mazajensu masu mazaje wacce ba ta da aure ta gaya ma mahaifinta akwai muhadara an jima insha Allah maganar addu'ar da malam yayi kuma oke wa ina bai wannan addu'a ko lokaci ko da lokacin sujada oke addu'a da malam ya bada yanzu baran da ya bada sadaka fi sabilillahi ya ce a kowane lokaci za a yi ko a sallah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 فقالوا سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين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 yammaci ne na talata ko da jimala ya ce 29 suna cewa 30 ga watan shawwal dubu da ɗari uku ko kuma ɗari hudu da kuma talatin da biyu to tare da cewa ba a bani wani maudu'i ba buɗaɗɗe dangane da wannan tattaunawar amma kafin haka muna ƙara murna ga waɗannan yan uwana mu guda biyu ango da kuma amaryarsa muna muku wannan addu'a fitacciya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin to amma da lokacin da muke gabatar da darasi ga iyayenmu mata na yi hannunka mai sanda dangane da me nake so na faɗi a wannan yammacin cewa fa'idodi kamar biyar na aure to dai kafin haka aure menene aure aure na da ma'ana a harshe da kuma ma'ana a shari'a ma'anar aure a harshe shine ka ɗauki wani abu ka haɗa shi da wani abu wannan ita ce ma'ana ta harshe suna kiransa al-ma'ana al-lughawi idkhal shay shay wani abu ya shiga cikin wani abu sai a ce aure ما أهرشي وأنا ما أنا ممكن ما بقى هرسك المال المثال سكنتي نكحة الحصى أخطف الإبل نكحة الحصى أخطاف الإبل ويتقوى تأوري كوفتني نرابني إذا يتقوى إن تشجت من كوفت الرابني ستقوى نالي هل يبنى أنجرا كوفتن سيأتي أهون تقوى تأوري to kaga nan ma'ana aure kenan idkhalu shay'i fi shay kuma sukan ce naka hal aina annawm naka hal aina wai bacci ya aure ido naka waye gari ido na ta abin nan saboda wai shigan da bacci ya mai ido sai a ce ma bacci ya aure ido kalli kalmar ya aure shine mahallin shahid kuma da hausa ai bahaushe kan ce kai dai manzuwa ta aure ka musulmi zai zai kuna wani hausan anan misali mantuwa ta aure ka ma'ana mantuwa ta zama kamar matakka saboda yawan mantuwa da kake yi almuhim wannan shi ne ma'ana da za ka iya hararwa na harshe kan abin da ake nufi da mai aure an gane ko shi yasa a cikin sura mai lamba 24 wajen aya ta biyu malamai suka samu saɓani wajen fassara aya الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة هذا والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وسكتي أبن دايك نجد لا ينكح سكتي النكاح أنا نفهم معناني كوي إلى العرشي ma'ana مزناتي بايا جناتي sai كل دولة تفسيري da wannan tafsiri ne hakikanin abin da ake nufi insha Allah mazinaci baya aure aure na hakika illa yar usa mazinaciya domin yi mutumin kirki yana da wahala ya yi sha'awar auren wadda rayuwar ta duk ta kare a karuwanci shine ma'anan saboda idan ka ɗauki aya mai lamba 26 a cikin surata 24 suratul nur aya ce al-khabithatu khabithin wal-khabithun khabithat والطيبات للطيبين والطيبات أولئك مبرؤون مما يقول لهم مغفرة ورزق كريم معنى متى متى ينبنزا نمزا جنبنزاني حتى مزا جنبنزا نماتا ينبنزاني معنى يلا تارى فسر مكا تفسير المنشر آية لا ينكه الشيء لا ينكه أنا نفر أور من الحقيقة فوانا آه، فسر الأولي لنا معنى تحرشي amma amana ta shari'a aka ce aure shine kulla alaƙa tsakanin mace da namiji bisa dokokin da aka ɗauko daga littafin Allah da sunawala daga cikin wannan dokokin akwai bayar da sadaki wa atun nisa'a sadaqatihinna nihilatan fa in tubna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a kamar da ke cikin aya ta hudu a cikin sura ta hudu suratul nisa ku ba mataye sadakinsu a matsayin kyauta daga ubangiji in suka ɗebo wani yanki suka ba ku cikin dangare da shi kenan ku ce to aure kenan a ma'ana ta harshe da ma'ana ta shari'a Allah ya nuna mana muhimmancin aure aurare da yawa misali karanta sura ta hudu aya ta farko يا nasu الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها مئة زوجها زوجها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كذا ياتي ku tsoraci ubangijinku da ya halitta ku da gare guda ɗaya. kuma ya halitta su matarsa da ce karuwarsa ba a'udhu billah ko abokin zama wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa kuma daga tsakanin wannan mata da miji baffa ai shara da ya yada mutane maza da mata da yawa ku tsoroci allah da kuke haɗa juna da shi kaga nan ya nuna maka wato ainihin muhimmancin aure ya faɗa a cikin misali sura ta talatin aya ta ashirin da ɗaya wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawdatan inna fi dhalika la yakunu tafakkarun suratul rum ma'ana yana daga cikin ayoyin ubangiji ya halitto mata yanku sai ce daga jikin ku yanku. daga jikin ku kenan kaga ba karamin abu bane fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan wa kama zalika anna alla ta'ulu kaga duk magana ne akan mai aure aure aure aure saboda muhimmancin aure الله يا سيدي aure cikin duk abin da ka ومن كل شيء خلقنا وجل لعلكم تذكرون فاتروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. تكين كومي تكين سوره من لما حصل لها آية 40 تقول سوره 40 كما يفعل تكين سوره من لما 30 بشدة آية 30 بشدة. فرسل صوت ياسين سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم لا يعلمون. ma'ana duk komai da ka sani a kawo haka cikin suratu na bai aya ta takwas wa a zuwa haka muka yi ku daban daban daban daban kuma ya faɗa a cikin sura mai lamba hamsin da biyar misali inda ke nuna maka akwai aure hatta a cikin teku don ya ce marajan baharai yaltaqiyan bainahuma barzakhun mai da kaga aure ne ya kuma faɗi irin wannan a cikin sura mai lamba ashirin da furka. وهو الذي مرج البحرين هذا عظم فرات وهذا منه العجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ذلك معنى حتى أتكن تيكو تنى يتسير كل شيء خلقنا زوجي في ساعة إذن قتل الدنيا بكو آيني وفي الأرض آية للموت وفي أنفسكم أفلا تبصرون komai Allah ya bibbiyu bibbiyu ai aure ne misali inda ƙoshi akwai yin aure ne inda ilimi da jahilci aure ne inda sama da ƙasa inda tsayi da gagarta inda rama da kauri inda rayuwa da mutuwa inda haske da duhu inda zaɓi da me ala aure wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin arabtum so aure ne in ka shiga duniyar teku akwai aure akwai ruwan gishiri akwai ruwan daɗi kamar da na faɗa idan ka kalli tsakanin sama da ƙasa akwai aure sama kamar namiji ce ai ita ke ba da ruwa samaniya ƙasa kamar mace ce ita ke karɓar ruwan an gane ko وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من من كل زوج بهيج ذاك إسك قصة تامت شروع in muka saukan mata da ruwa ihtazat sai ta girgiza suka ce yanda sama ke ba da ruwa ƙasa ta ji daɗi haka namiji ke ba da ruwan bane ga matarsa ta girgiza la ilaha illallah sai ƙasa ta kumbura da shuka cikin ƙyamace ya kumbura da jariri can ƙasa kuma ta da shuka wa kazalika tukhrajun ko da dai ana nufin mutuwa ne fitowa daga kabari shi yasa can yake nuna mana cewa da mu da shuka ɗaya ne wallahu ambatakum min al-ardi nabata bace khalaqakum ba ambatakum yace Allah shine tsirar da ku kama yumbitul nabat ambatakum so ka an haɗa mu da al-mamlakan nabatiyya the vegetable kingdom an hada mu alayi bulakiya ba ma wannan ba hatta idan ka shiga misali ilimin geology al'ulumin geology ya za ka iske akwai dutse wanda yake akwai auren cikin dutse akwai dutse za a gan shi bakin tsirin ne wanda ake kira sedimentary akwai igneous akwai metamorphic sun ce aure ne hatta in ka shiga duniyar wato kimiyya idan ka ɗauki atom shine zarra ko zarra atom ana iya faskare atom zuwa ga proton electron da neutron sun ce proton namiji ne yana da positive charge electron sun ce mace negative neutron neutral neutrality kenan qur'ani shi zai karantar da kai duk abin da kake so in kana son ka gane baya ga wannan in ka koma duniyar dabbobi akwai aure in da bunsuru akwai wa aure inda ainihin sa bijini akwai wa aure idan da akwai ingarma gobiya inda akwai amalan raƙumi amaliya ku na an kurkace amaliya Hau hausa ka faɗi a hausar kaguwa wa min kulli shay'in khalaqana mai zaujain saboda mai la'allakum tadhakkarun la ilaha illallah inda rayuwa da mutuwa komai da ka to tun da abun haka yake ashe wannan shi ke nuna mana muhimmanci da kima da daraja ta mai ta aure kuma ga ai saboda wannan kamar da muka faɗa a farko babu mu annabi adamu a dalilin aure ne an gane ko to amma shi yasa duk mutumin da aka ce da kai aiwa eh, ne ba da aure aka haife shi ba sai kaga ko aure ya zo ne ma ana dan jin wani kyankyami hakan ce to ai ai ai ai in kaji ai ai nan wata magana wata kura ce a wurin haka duk addinin mutum duk kyawunta da zama an ce da kai a titi aka haife ka, suka bi tsoro ba shi dai ba ne ke yi ba wala tazuru wa zata wajra ukhra lakin kana jin tsoron kada ce ƴaƴanka shi aure muhimmancinsa ba sai an gaya maka ba kafiran duniya da dama sun auren shi ne? yanzu da za koma cikin tarihin duniya ai akwai kafirai da yawa da aka same su da alaƙa ba ta aure ba an zarge su nakan ba da misali ka ɗauki misali wani tsohon shugaba na amerika da aka same shi da wata yarinya wata wani kalawai suke misali sauran su ya rasa kujerarsa man jirginsa zenko suzuki sunan mutum ne a japan da aka same shi da alaƙa mara kyau da wata yarinya dole ya rubuta takardar barin kujera saboda an tume shi da alaƙa da ba matarsa ba haka kafirai kenan sun san kiman aure Mr. Gary Hart ya taɓa zuwa campaign a wata jiha a America ana kiranta Florida a Miami lokacin yana son ya zama dan takarar shugaban ƙasa a America sai suka shirya masa tugu da makirci ya je hotel wata yarinya ta raka shi hotel ana kiran da dauna rice wannan na faɗa saboda don ka kulla alaƙa tsakanin abin da ke faru kuma abin da yake addini ne ƙarshe suka tona masa ajiye aka ce to mutum mai neman mata kai kake nema kai takarar shugaban Amurka? an na fake sun san kimar aure sauran misali masu tarin yawa to bayan duk mun ji wannan yawa musulmi aure yana da kima akalla ta hanya biyar akwai abin da muke kira ahammiyatu zawaj ruhiyyan na biyu ahammiyatu zawaj iktisadiyan na uku ahammiyatu zawaj siyasiyan ijtima'iyyan an gane na faɗi ƙasar ko to guda hudu kenan aure yana da muhimmanci ta fuska tattalin arziki me nake nufi duk mutumin da aka ce yana da mata ta aure a gida to dole ya dinga yin kaffa kaffa kan abin da zai kashe wannan shine ahammiyatul zawaji iktisadiyyan iktisadiyan lokacin da baka da aure duk abin da ka samu a ci balangu a ci dan wake a ci zogala gandi a ci lansir a ci tubani a ci waye ba ruwanka tunda kai wanke goma tsoma biyar ne amma da zaran kai aure dole in kana da naira goma ka tuna cewa wance tana da rabo cikin naira goma na misali to kaga wannan zai karantar da kai abin da ake kira wai management of the scarce resources zai karanta da kai iya jalauta dan abin da ke hannu kaga a dalilin aure ka koyi tattalin arziki wannan shi muke nufi da ahammiyatu zawaji iqtisadiyyan ina fata kuna ganewa muhimmancin aure ta fuskan tattalin arziki in kana samun naira dubu biyar a wata za ka yi tunanin to ce sai ka fitar da na kafin zabo da na magi royco ko star da abin da shafi manja da sauransu na fata kun san wannan ku duk mai aure ya san abin da nake faɗa wanda ba shi da yi sai da ji kawai yake ita to Allah kai mu lokaci. kaga wannan yana karantar da kai iya tattala abin da ke hannunka wannan muhimmancin aure kenan ahammiyatu zawaji ne iktasadiyyan wannan tamyizi ne at-tamyizu وكل اسم منصوب مبين ماذا من الهيئات dukkanin suna mai fataha biyu don ya fayyace maka abin da ya rikitar na daga haida ba a zawa da ballan suna ka ce ha fayi na biyu akwai ahammiyatu zawaji siyasiyyan muhimmancin aure ta fuskar siyasa kada ka ce siyasa ka ce a ba ina nufin siyasa irin ta fati ba ita kalmar siyasa ai kalmar ce ta ilimi an ɗauko ne daga sasa ya susu ne siyasata filin sasa wani irin fili ne fili ne ajiwafi alifin nan mene ne wawan ne asalin sasa ai tawasa ne ya susu ya susu ne kamar ɗala ne ai ɗawala ya ɗoro kamar kana ne kawana ya kuyunu misali to amma ba ka sai ka ce mai sasa ya so su sun yi abin da suke kira al'ilal bit taski domin sukan ce ne idza ja'at al-waw mutaharrikatan wa ma qablaha mutaharrim qulibat al-waw alif fath aw to kenan ashe yasrusu ne yasru dan me zaka ba sun arasa kawai harfin siha ce don me za ka bawa harka harful illa sai ka kallaba ta so abinda nake cewa sasa ya so siyasatan ku bari tuku Allah ba shi lafiya Allah ba shi saboda haka yan uwa musulmi akwai ahammiyatu zawaji siyasiyan dalili wani irin yanayi ne da zai koya maka iya tafiyar da rayuwa domin idan ka auro ainihin mace za ka auro ta da hali irin nata ko ita masa addu'a ko da a ciki Allah ya shi lafiya Allah ya yi masa Allah ya yi masa Allah to kaga wannan kenan sunna ta karanta da mu ne wa zai kawo mana wata addu'a tabbatacciya kan wanda ya gaishe da larura don nama na kan yi tambaya a karatu wa zai kawo mana wani nassi ko wata addu'a tabbatacciya fabita na sunan nabawiyya لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا وفدي الحمد لله الذي بسم الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به مما ابتلاك به وفضلني على كثير mimman khalaqa tafdila ma'ana ni ina gode ma Allah da ni ya bani lafiya daga irin wannan jarabawa da ya tsora maka kuma ya fifita ne akan da yawa daga cikin waɗanda ya halitta sai ka zauna lafiya kar ka ga mai bala'i jarabawa ka ce ai sakacinsa ne ai bai iya kaza bane a baka fi ƙarfin Allah jarba Allah shi ke da bayansa ya dora mu bawa wanda ya dama a sake faɗi lazi عافاني مما امتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ويهدسي بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ما القران من ترك مساكه daga cikin malamai suna cewa a ka ɗauke shi daga wurin ba halatta ka buɗe ƙur'ani tsakanin kafa ka sashi ba daidai bane suna cewa abu biyar ka aima ƙur'ani kar ka yi matashi da shi kar ka kwanta kafan ka na kallon sa kar ka buɗe cinyar ka biyu ka sashi haka kada kuma ka lakuci yawo ka buɗe shi kar ka ɗora wani gardi a kai kada kuma ka miƙa mana ka ce ka bi ƙur'ani ka wurga masa innahu lakatabun aziz لقرآن كريم كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المباحر الله تمكي مدينك أيوة فيوا هنا نتبع ناشي أورينا دفائل منها نعم بيال idan abu ma'ana da uwa a dawo da shi ne in aje shi ne bai dace a kafa yawa a ce ana ba daidai bane a zo aje الله يحفظكم جزاكم الله خيرا يعني ما تو أهمية الزواج ليه؟ فرقه اقتصاديا سنكما أهمية الزواج سياسيا أكن وانا نكيكو ناشي سياسة بأنا نفيكو سياسة إيه انت أهو أظن أنا سيكاي كواج وانا شي مين وانا أنا كده سأيلهم الحرب السياسية political bring down shi shine wannan ana nufin siyasa mai tsafta tafiyar da mulki to matarka wanda ka aure ta ka san halinta ka yi haƙuri da kasawarta ka iya tafiyar da ita ka kiyaye damuwarta ka kiyaye farin cikinta ai ne siyasa to inda haka ne kuwa ashe aure ya koya mutum tafiyar da rayuwa ne ko shakka babu an gane misali Allah na cewa kamar da ke cikin ainihin wato sura ta biyu ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم mata yi suna da irin abin da aka ɗora a kansu ma'ana a martaba su a kimanta su inda za ka shigo gida fuskar ka amurku ba ke mata sallama ba ba ka kula da ita ba ita ma in ta mata maka fuska me zai faru na sai rikici shi yasa shi aure na koya mutum tafiya da rayuwa tana iya bata maka rai kuma dole ka saboda duk wani irin cin maganinka da haɗa wani irin gira ka murtuke fuska a busan kandarira dole kuma za ka shigo tsakaninka da ita cikin dare wasan mai kyau kana tsakanin shi ke dole ka koyi siyasa mai tsafta ka koyi gaya mata magana mai daɗi ita mace bintul kalamu fahimci magana mai daɗi sai ta wargaza duk filan da take da shi a zuci saboda ita yar ado ce a waman yunashau fil hilya wa huwa fil khismi ghayr yau wadda aka halitta cikin hilya cikin ado wajen rigima ba ta da ƙarfi idan za ku ce da Allah sauraka wannan shine ahamid muhimmancin aure ta fuskar mai siyasa iya tafiyar da rayuwa sannan na uku akwai ahammiyatu zawaji ijtima'iyya the social implication of marriage muhimmancin aure ijtima'iyya Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 22 wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sayra wa kana rabbuka mai qadira Allah shi ya halicci mutum daga ruwa ya sanya shi mai yawan dangantaka ta ji da kuma sarakuta yanzu kaga mutumin da ke da aure bari ba da misali inda zai rashin lafiya yanzu masu ce da shi Allah ya bashi lafiya masu kai masa ziyara yan uwansa musulmi za su kai masa yan uwansa ta fuskar sarakuta za su kai masa wanda ba shi da aure sai dai yan uwanka ta fuskar jini kawai bangaren sarakuta zero ba da shi kaga wannan shine ahammiyatu zawaji ijtima'iyya ijtima'iyya yanzu kaddara ko da mutum ne yazo unguwa kaddara ko da malami ne a garin su limami ne amma bai taba aure ba liman ba aure kaddara mu misali yake yazo unguwa yazo kuma da ainihin dan cikin sa ne aure dan Allah ina tambaye ku yan uwa masu girma in za a ba su masauki a cikin gidan matan aure wa za a fara kallo na'am babi abin liman abar uba to darajar washe ɗan ya ce albarkar kaza da dangare ke shan ruwan kasko kenan to wannan shine ahammiyatu zawaji ijtima'iyya socially baka je san suna cewa daga cikin ma wanda ba a gabatar da limanci zaman ta mai aure ba saboda ana iya gane alamar adalcinsa in yana da aure dan malamai suna cewa idan kai aure akwai mi'ara guda hudu suna kiransu almimatul arba'a maskanun mat'amun malbasun mabit mat'amun malbasun maskanun mabit ana ake gane imaninka da kuma abin nan dinka misali misali maskan dole ka ba su masauki wuri da mat'am dole ka ba su abinci kai adalci malbas dole ka ba su tufa kai adalci mabit sai ka raba kwana karka ce to zan kwana uku a gidan ke ko biyu zan kwana la ranar kiyama za ka zo bangaren jikinka ya rube in kai haka saboda ba kai adalci ba na fata kuna ganewa a shi ga aure na koya maka ka wani abin dariya abin mamaki wani yaro ne mai rawan kan tsira irin wanke goma suma biyar din nan in an yi ma abinci a gidan sai fara zungar baki yi wallahi abincin nan ba zan ci ai gabza aka yi a yau yi an yi tuwo ba nama ana nan ana nan sai uban shi ya masa aure je to kai na fitar da kai da gidan ga gidanka ya ba shi gida ya siyo masa buhuna da gare wani da jarkoki na mai cikin amma ka san zara ba ta barin da ne yau rubutu ta ki wasa malam mutumin ko je zauna ya ga shi da sai dai a ce kai da abincin ka na yau shine kuma za ce mai gida ta wa kudin abinci yau da gobe yau da gobe munan abincin su da kare Allahu akbar yau da gobe ta ki wasa gare wani man shanun da wayar suka kare sai aka fara ce mai gida ba kasan mata suna da wani ba ba ba mai yawa eh. abinda muke kira endless list of women adadi wanda baya karewa to shi ne yaro ya ce ah, a shi mu haka aure yake tun da an fara tambayin shi to shi ne ga dan akuya kasan dan akuya idan lokacin sanyi ne sai yana na tsalle haka to da gaɗa akwai sai ce bari za maka aure za ka yi hankali eh, za ka yi hankali a maka maka aure wato ya fara shiga taitayinsa kenan kaga ijtima'iyyan iqtisadiyyan sannan na so ƙara tabbatar mana kaga salfalar ɗan adam wallahi ba don aure ba da ta katse je ka karanta sura mai lamba 49 aya ta 13 ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir wannan hujurat kenan ka duba kaga ya kira duniya ne ya ayyuhan nas hujurat sura ce madaniya tana daga cikin sauran madina waɗanda ainihin na'am wato ainihin tana daga cikin sauri na madina waɗanda aka ambaci a yohan nas ina fata an gane ko ya a nas kuma aka bayanci sura makiya ita ke da ayyuhan nas amma ana son madaniya a wurare yan kaɗan daga ciki akwai wannan misali to kenan ba don aure ba da wannan salsala ta katse kaga wannan magana kan ne a hamitu zawaj mai ijtima'iyya sannan kuma akwai muhimmancin aure ruhiyyan ta fuskar ruhi ma'ana duk abin da ka yanka na loma ka sa a bakin matarka lada ne cikin tabbataccen hadisi hatta luqmatan lati taj'al alfifin ra'atik. hatta loma da zaka sa a bakin matarka lada ne wannan duk suna nuna mana ne yadda muhimmancin aure yake a musulunci to bayan mun ji wannan abu na gaba shin aure wajibi ne ko ku a'a sunna ce na ce sunna kanwa farilla abin fuqaha in ba ka bai ka ce sunna a gun malaman hadisi ba bambanci sunna aikin annabi ko dole ka shi amma idan ka zuwa isbahul fiqhi sukan ce akwai wajibi akwai mandubi akwai haram akwai makaruhi akwai mubah wannan shi suke kira mai al'akamu taklifiyar khamsa hukumar takalifi guda biyar ko da abu ya zama ta wajibi ko mandubi ko haram ko kaza kaza kaza to in tambaye ku dan nakan yi tambaya li'anna ne ulqi wa unaqish wa as'al shin aure ina za ka kai shi aho wajib aho mandubun of course ba za ka ci haramun bane ko da dai akwai inda aure ya zama haram mubah ne menene matsayin aure wajibi ne sai mabuta ilimi suka ce in dai mutum yana da dukiya yana da wadata kuma ya ba zai iya kare kanshi daga aika-aika na barna na fasadi ba kuma yana da hali ya zama dole ya aure wajibi ne ya aure ba mandubi ba ne suka ce amma idan yana da hali da dukiya kuma yana jin zai iya kare kanshi ba shi yi ta amma ya shiga ne da harkar kasuwanci ba neman ilimi ba to suna ganin ya yi aure a hukuncinsa sunna ne wace irin sunna kauna farilla idan ku yana da hali da wadata masha Allah kamar ne babu wani sakarci da ake tsammani game da shi amma ya shigar da neman ilimi suka ce to neman aure a haƙƙinsa mandubi ne idan ku mutum to nan zan jibo tambaya ne a wani lokaci ne aure ke zamantowa haramun nan da zan faɗa ba ko za ku faɗa na gaya muku guda hudu a wani yanayi ne kake tsammanin aure zamanto haramun kai ana asal wa una ba bayani yan uwa na'am ka bani gari to فقهاؤنا تشيوا إذا متن إذا كان الإنسان ملتبسا بالإحرام أيام الحج فيحرم عليه عقد الزواج وقت كونه محرما ماشي كده لو كان ده يشق أي حج كما كنت حج لو كان آية لمبا تريد تسأل إن بقي سورة كبير يأتي الحج أشهر معلومات faman farada fihin alhajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fi wa ma tafalu zuwa karshe to kenan kaga fala rafata mahallin shahid arrafat suka ce muqaddimatu jima'a haramun ne kulla aure a lokacin amma dan mutum bashi da lafiya ana ganin mutu kwakwai rai kwakwai masu cewa a wannan lokacin haramun ne aure kalamun marju la dalila alai da ciwo da rayuwa ta Allah ce kuma ba lalle bane dan yana cikin ciwo ya mutu an sha samun mara lafiya ya warke kuma a samu mai lafiya ya mutu a illa ya ka fuka ha'u makance kuma a lokaci guda idan mutum yana ganin bashi da lafiya sai ya auri wata mace don ya karrabo ta ta ci gado ya kuma kori wata ya ga ba zai tashi ba don ya kore ta daga gado to nan alkali ya bata auren wannan kuma hukunci ne kamar ta'aziri تأبوني بكر نفسي كان واضح أما القالي يتحكم فيما راه والأصلح ربكم سورة أمه أدنقلي أتوري أمولي أهدوري قدا أوري سنر من زمان الله كما يدي تبتا أني كاو صلتي فمن رجل عن صلتي فليس مني كما تكين حديث من المسؤول تكين بخاري يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء fal yatazawwaj na sun tambaye ku fal wannan lamu lamu ce ce lamul amr lamul amr fal ai yatazawwaj kenan amma wannan suka ce amrun ne muta'alliqun bi shartin sabiq shine ne man istata minkum ba'ata, duk wanda ya samu iko kenan umarnin fal muta'alliqun bi shart kuma menene sharadin malaman usul suka ce ashartu ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujud wannan shine sharadin malaman usul abinda rashin ke kawo rashi amma ba dole bane samuwarsa ta haifar da samuwa wannan shine sharadi kenan duk wanda ke ba ku misali mota ta motsa daga nan tudun nufawa misali zuwa sultan bello sai da ne a cikinta kenan sharaɗin ta motsa mai amma kuma ba dole bane dan akwai mai kuma zai tafiya ba dole bane ko baka bane ina iya kun kan ifakin dinta to sharadi kenan gun malam suka ce a asharku kuje da kyau ma yalzamu min adamihi al-adam adam bil ayn amma wala yalzamu min wujudihi al-wujud sharadi kenan to da yace wanda ke da alba'a kenan ba dole ba in kana da ba'a kai auren arabtum wanda ke da ba'a menene ba'a sun fassara ba'a da abu biyu فقهاء سكتش الباء إذا كنت مؤهلا لتحمل التكاليف الزواجية مثلا كان حالي أقول جدا ما شاء الله أقول أبن إذا ما دولي منين دولي جدا دولي لي ها آه؟ إن دواك تقول نبدأ إتمالا كتي أعطى آه كي ما دولة بني أي جدا أول ما يجب لي أول ما يجب لي على المتزوجين an yi wafira sakan ada zuna gaya muku akwai mi'ara guda biyar da suka waje ba akan dumi aure maskanun mat'amun malbasun mabit mabit raba kwana da zuna faɗa har ma zan iya jefa tambaya idan kana da mata biyu sai ka ce tukun da kullum zama yanzu kowace zan yi kwana biyar a gidanta Shi kenan sai kai kwana hudu a gidan uwar gida sai ke tafiya idan ka dawo ina za ka gidan wariya ko gidan amarya na'am gidan uwar gida to shikenan komawa gidan uwar gida a matsayin dole ne ko ko ganin dama ne ne dolantar da shi na'am jami'i sawa na daya to amma akwai wata yarjejeniya cewa sai kai haka suka ce in dai akwai yarjejeniya تو المسلمون على شروطهم إلا شروطا أحلت حراما أو حرمت حلالا إما هكذا أنت مطلق أنت مطلق تدي إنك كيسو سوى الدليل الرجال قوامون بيتي النساء قوامات على الرجال تركي تعكيسي na ɗanar da mu bayani ذاك أولي أفهمت رمو سنة سنة mu sunna muna cikin wani zamani ana kiransa wato wai zamanin tafajjur sha'awa zamanin da sha'awa ke fitowa ta ko'ina ka je ka makarantunmu in ka san kai da kai ka ga tsiraici in ka daga ido fala hawla wala quwwata illa kusan duk abin da ke yada zina gatan ita kuma zina Allah ce kar aje kusa da ita je ka karanta aya mai lamba 32 sura ta 17 yace wala taqrabu zina innahu kana fashtan sa sabila kada da ce wala taznu ba a wala taqrabu kusa ma kar ku je in tambaye ku wannan lamun ta mece ce nahiya ce ko lafiya nahiya ce tanha ana zina wala bai kar ku je kusa da zina to sai kuma jumla ta'aliliya sai ce innahu ma'ana bi dalili an na zina ka ba ka ba. to amma yau ya za ka yi da idanunka ne yau na su sai dai ba za ka je kasuwa ba sai dai ba za ka je makaranta university ba ga shi wani musiba iri iri tsiraicin ma hadda na shigantaka kuma sai ka je karatu sai ka je hospital sai ka je gona